Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Litinin shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyarmu Urkayya Basha. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. haka yake masu sauraro a yau shirin zai dora ne akan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata wato soyayya da maruwaci inda a cikin wato zauren namu muna tare ne da bakin da suka hada da bilkisu malika da kuma sa'adatu inda ɗaya daga cikinsu ta nuna cewa ita ba za ta iya soyayya da marowaci inda gudan kwata ce ba za ta iya ba ta ukunsa cewa kwatai za ta iya kuma ba za ta iya ba

To masu sauraro kada je ku manta cewa shirin yau da gobe yana mai da hankali ne kan abubuwan da ya shafi wato matasa maza da mata. Kazalika kuma a cikin shirin zamu leƙa fagen wato hira da mawaƙa inda yau muna tare ne da wani babban mawaƙi da zai nuna mana hanyoyin da ya bi har ya cima wannan buri na shi na zama shahararren mawaƙi a cikin wato Kannywood. Sannan kuma zamu leƙa fagen wato kwalama domin mu ji me mu a yau za ta girka mana a cikin kicin ɗin namu. Masu sauraron mu sai ku biyo mu cikin shirin don jin yadda tattaunawar namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. ke a malama sa'ada da kike ta cewa zaki iya soyayya da marowaci ta yaya zaki magance matsalar in kina bukatan abu a wajen shi ya kasa yi miki ta yaya zaki zauna da shi idan wannan saurayin da kike tunani saurayi ne amma kuma sai aka zo ya zama mijin auren ki? yau kamar da kika faɗa ta yaya iya zama da shi wannan tambaya ce mai kyau da ya kamata tun farko da ita kuka min mana duk wannan muhawarar da muke ta yi muke ta ja muke ta ja da bata yi nisa ba saboda ni na yadda cewa duk rowarka duk rowar saurayi a yau in zai iya hana kowa naira biyar dinsa idan aka zo fannin matar da yake su. duk sa idan na iya da niyan miki kyautar kamar irin dubu goma to saboda yana rowa zai iya baki biyar ya rike biyar ɗinsa ta mashi amfani hmm. amma dai ko mun yaya dai ai ya baki wannan biyar ɗin. idan aka zo soya ta yi nisa maganar aure ya shigo ciki to fa shi ma kansa ya san cewa idan na auri wance dole fa dan canja dan kuma kyautata mata duk da ma ita abin duniya bai dame ta ba ta so ni tsakani da Allah ta so ni ba dan abun haruna ba kun san ma me yake kawo ruwa babba abin da yake kawo ruwa fa shine talauci <laughs> <laughs> talauci ya fi kawo ruwa fiye da tsammanin ki saboda <laughs> saboda idan na fita yau na rasa ko yana biyan da nan saka a ciki na ko kuma dan bi bukatun kaina ma ban da kuɗin da ne bukatun kaina sai ya kuke tunanin dan samu kuɗin da dan ba budurwa ai wani namijin ba wai rowa bane damuwarsa. To idan yana da kuɗi fa kuma bai. Yawwa idan yana da kuɗi bai yi idan aka zo magana aure ta shigo ciki to ya san fa cewa dole duk abubuwan da ake na aure dole sai ya miki su. Ni ba sa'adatu ina maganar naki a gaskiya ni ba su daura ni aka hanya ban tana in canza ra'ayina na cewa ba zan iya yau na yarda da ba lalle maganganu su tsaya eh, akan hanya ba kina son ki fahimci cewa amma ni cewa idan har kina son wannan saurayin na sha'ani da rowa yana da wuya to idan kuma Allah ya mijinki marowaci ne fa To yanzu da wannan tambayan da malama sa'a ta yi malama Bilkisu idan na dawo kanki maza suna nan sun kasu kashi hudu. Akwai namijin da kina waje mm. zai kyautata miki ya kashe miki kuɗi ya duk abin da ya kamata. Mm. In kika aure shi mm. shi kenan kin riga kin cire banki a waje. Eh. namiji na biyu kuma shine akwai namijin kamar yadda malama sa'a ta faɗa a waje yana da mugun rowa ba zai iya miki komai ba saboda gani yake in ya miki bai aure ki ba mm. ya ci baya mm. amma daga sanda ya zama mijinki zai kashe miki kuɗi duk duniya ma ba wanda zai ci kuɗin shi kamar ke matan shi akwai kuma namijin da a waje zai yi miki a gida ma zai miki akwai kuma namijin da a waje ba zai miki ba a gida zai a gida ma ba zai miki ba to yanzu ke da kike cewa ba za ki iya soyayya da maruwaci ba sai aka samu maza yanzu akwai mazan da suke in suka riga suka lura da cewa mace tana da kwaɗayi to za su yi kokari su ba ta abin da take so mm. amma daga sanda suka aure ta shikenan batu ya kare to kuma ya kashe miki kuɗi a waje in aka shiga ciki kuma bai kashe miki ba ya zaki E to dama kamar yadda na faɗa da farko da kika ce ai mai ruwa zai iya canzawa babu tabbacin cewa dama zai canza iya zama mara ruwa ko kuma idan shi mara ruwa ne ya da ya babu tabbaci kawai dai shahada zaki yi ki aure shi <laughs> kuma da ake cewa za a gane a cikin tambayin da kika yi kin ce a nan ne maza suka gane cewa kina da kwaɗayi mm. kamar yadda na faɗa ɗazu ba za ki nuna mishi cewa ke kina ai a matsalar mata kenan yanzu ke komai namiji ne zai kawai ya ce yana son ki ke komai namiji ne zai miki a'a kamata yi duk cikin soyayyen nan shi abin da ya ga ya kamata ba wai ba ki tambaye shi ba idan ya dan jima haka ko in ce once in a while za ki ce mishi wani kaza ina son kaza irin kin yi ke abin da dai samu ba irin tambayan da ke kanki in kika yi zai dan ji kunya yi maki da maki dan akwai mazan da zaki ga akwai mazan da su ba wai suna da rowan ba ne amma ba su saba da yi ma mata hidima ba amma kuma daga sanda kai kai tambaya za su yi maka amma baka tambaya ba ba za su yi maka ba eh akwai wanda ba su san ya kamata ba ko kuma a irin wannan mazan ana ana saka ana saka su a cikin marowata Mm. nawa kuma ba wai rowan ne da su ba a'a to amma kuma akwai nauyin ma a matsayin mu na mata muna da wani muna to ai shi da abin da ke so ki eh, gane shi ne a matsayin mu na mata akwai alkunya da ba za mu iya bude baki mu ce wani muna son kaza ba eh. to ai shi sai aka yi kin mace ba za iya buɗin baki a direct ki ce wani kaza nake so ba amma akwai yanayin yadda zaki saka kalamanki yadda shi kansa zai gane cewa wance ba tana son kaza ne amma tana kunyar tambaya na ni ya kamata na mutu kazan nan sai ki ga an baki hmm. To in ba mai fahimtan ba ne fa. To in ba mai fahimtan ba ne in ba mai ai kamar da kika faɗa dama maza kamar a malama ta faɗa ne. Wani kuma ya fi so ki fito ya maza kashi hudu ne kamar ta faɗa akwai me yi a waje ya yi a cikin gida akwai me yi a waje ya hana cikin gida akwai marar yi a waje amma ya yi a cikin gida akwai wanda gaba ɗaya kuma baya ma yi kwata-kwata. To irin mazan da ba su yi a waje ba su yi cikin gida to ba sa cikin sauran marwata. Saboda kawai dama sun gwada ƙarfin soyayya da kike musu ne Mm. sun gwada ganin cewa abin hannun su kike so ba ni take so ko abin na. Ah, ni kuma eh. kin wannan bangaren gwajin nan za ka gwada ni ko abin hannunka so. babu ruwanka wai na maza ma da suke irin wani abin ni ba san sa ake yi kin san mata in za ka yi mun mata mu muka sa maza suke mana wannan abin saboda mu yanzu mata abin duniya ya rufe mana ido gani muke a duniya kawai duk abin da ya fito na zamani ni ma na mallake ci kuma Allah kun baki da gashin wane sai ki ce zaki kitson wani hmm. saboda ko yatsun mu nan ba ɗaya muke ba in kin ga ba a gidan wani yar wata minista ko kin ganshi a gidan wata yar wani gwamna ko yar wani ɗan majalisa kina da gidan malam Audu sai ki ce sakin ki wannan abu <laughs> kuma Allah kun cewa kin san cewa mahaifinki ba zai iya mallaka miki wannan abin da kike To yanzu kin ga wannan bangaren shine ya shiga bangaren kwaɗayi. Shine yake ga miki mazan dalilin da ai abin da sa kika mun tambaya ta kace me yasa maza suke gwada mu saboda halin mu ne yasa suke gwada mu saboda sun riga sun ga cewa yanzu mata ba ma soyayya domin Allah hmm. soyayyar mu da muke yin shi muna yin shi ne da ah, abin hannun su hmm. sai ga wani ta tara samari kamar goma biyar sha a cikin su kuma kwalli ɗayan nan fa take su. shi ɗayan nan take su. amma kuma saboda abubuwan hannayen guntun samarin za ta ringa bi tana I love you I miss you I like you dan short video na soyayya dan wa za ta ringa tura maka a lokacin kuma nan ta san cewa ba san ka take ba kawai abin hannunka take bukata so kin ga kuwa sassa maza dole yanzu su yi hankali ko ina son ba budurwa ni yanzu ni namiji ne zan taɓa kashe budurwa kuɗi ba. To shi yasa dai zaki iya hira da marowaci. Kwarai ta sa da iya hira da marowaci saboda ni yanzu. Me yasa to ba za ki ba mace kuɗi ba a matsayin ki na mace. A matsayin na mace na faɗa haka saboda cewa matan gaba ɗaya su ta kashi ɗari mm. ƙarya ce. To in kuma akwai na gaskiya fa. Yanzu. duk wanda ki ke gane na gaskiya. Duk wanda take son ki tsakanin ki da take son ki tsakani da Allah. Ba ta taɓa damuwa wai dan baka mata kyauta ba. To amma ba kya ganin za ta damu saboda tana tunanin gaba ko da wata kila in aka yi aure saboda in aka yi aure in ga ta fara damuwa eh, idan dai mace ta fara damuwa a matsayin ta mace idan dai mace ta iya lallaba ɗa namiji a waje saboda shi maruwaci ne to a lokacin tana da mutane dubu da za su iya mata amma daga sanda ya zama mijin aurenta to wannan faro wannan shi sai ya yawa sai ya sai ya yanzu wata magana zai shafi rayuwar su yawa to kin ga wannan wannan wannan me yake da suna din nan ruwan nashi a shafi rayuwar su shafi rayuwar to kamar da kika faɗa ne yanzu haka ina saurayi. ba na son kashe miki kuɗi saboda so nake in gane da Allah kike so na ko ba da Allah kike so na ba idan da Allah kike so na za ki iya jure wannan rashin kuɗin da in ke miki za ki iya adaptin komai za ki iya jure komai za ki iya ɗauke kanki akan komai ko da kina son abin in kin san cewa ba zan iya tambayan wani ba kuma na san wani ba zai iya bani ba za ki iya ɗauke kanki baki bayar ba amma da ranar daga ranar da aka ce miki yau wani ya kawo gora ku. an ce an bashi kin zama mallakin shi ba tare da ake kula kowa ba to daga wannan ranar ya zama cewa shi ma dolensa ya canja kuma shi ma daga wannan lokacin zai fara canjawa zai fara tambayanki wance yanzu biki ya kusa matsowa midimi tun da ya riga gane cewa ba don kudin kike san shi ba dan Allah kike San shi kuma riga san cewa ko da ya aure ki in ya zama ba shi da abin hannun zaki zauna da shi zaki hakurin zama da shi to yanzu malama sa'a malama sa'a me zaki wani irin kira zaki wa mata da suke cewa su ba za su iya hira da marowaci sorry ba za su iya soyayya da marowaci ba kira ne da musu shine cewa a cikin mazan nan fa ba dukansu bane marowaci wani daga cikin su ya je yayi soyayya ne a wani guri inda ya je kashe kuɗin shi ya nuna soyayya ya nuna kuɗin shi aka kuma ci amana sa kuma aka yaudare shi hmm. aka tafi aka bar shi to kin ga ko ni ne idan na saka dawa wani soyayyar zai yi wahala in saki jiki kamar yadda in saki jiki a gidan farko to hmm. dole zan zama cewa zan yi kafa kafa da shi to da haka ni a tunanin shawara da iya ba wa wa'annan mata da cewa ba su soya da namiji marowaci ba a'a ba wai ba ki soya da namiji marowaci ba ne za ki iya soya da shi za ki iya jura komai in har kina son shi saboda wasu mazan gwada ki suke mm. wasu kuma dama asalin marowatan ne. To a malama Bilkisu idan na dawo kan kin ce ki ba za ki iya soyayya da marowaci ba wani irin kira za ki wa maza marowata saboda me su suna ganin cewa mata fa abin hannunsu suke so inda ke kuma a gefe guda kike cewa a naki tunanin in kana son mace dole ka kyautata mata kwarai da gaske in kana son mace ya kamata ka kyautata mata san tsakani da Allah ya kamata ka kyautata mata wato maza um, kai za ka tsarkake zuciyanka ne kai so yarinya tsakani da Allah kai mata abin da ya kamata su abubuwan da ya kamata wato ina nufin su kyauta da dai makamancinsu idan ka tsarkake wannan zuciyar na kai abin da ya kamata ko da kuwa daga baya kamar yadda sa'adu ta faɗa cewa za a dawo a yaudare ka sai in ga kamar kayi abu saboda Allah bai kamata ya maka zafi sosai ba da har zaka ji cewa kai zaka daina kyautan da kake a kan soyayya kuma kyauta ba ma bangaren soyayya ba zamantakewa kyautatawa a zamantakewa ga baki daya yana daɗi ko iyayen mu kai musu abu ba ba za su iya ma kansu bane kai musu za su ji daɗi mutuna wanda kaje ka tsinta akan hanya ka ce wance ina son ki kuma sai dai kawai ka cika ta da ina son ki ina son ki ba za ka yi abin da ya kamata ba ya kamata a ce maza ku gane cewa ba kowace mata bane kuma masu kwaɗayi da san abin hannu kwarai da san abubuwan duniya da san abin hannu wata tana da abin da za ta iya yi kuma ba idan tana da abin da za ta yi ba za ta iya ciyar da kanta ko kuma taimakanta abin da ya kamata ya zama cewa ai wacce tana tana da kuɗi ko kuma za ta iya makanta kaza ba sai na <laughs> eh to kin san mu mata Allah yi mu da kuɗi muna san abin hannun maza saboda gani muke daɗi a gurin ci but amma fa wata ran za ki je ki ciwo abin da zai zame. ki haka ne to a malama malika idan na dawo kanki a ƙarshe ke me zaki ce mata kar ku ce saboda namiji bai baku abin hannun shi ba ba za ku iya soya da shi ba ku ya kamata ku tantance mai son ku mm. don Allah da kuma mm. wanda yake son ku don wani abin daban ku kuma maza a rika sanin ya kamata a rika sanin inda ya kamata a tattoshe ma a taya mata ko kuma a tallaba ma mata So haka yake masu sauraro kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma fagen hira da mawaƙi amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana maka dawo shirin namu zai ɗora. sha kalbina. ni ke tashi kan kauna. haka yake masu sauraron mu in muka dawo fagen wake-wake kuma a yau muna tare ne da babban mawaki wanda ya kware wajen rera waka a Hollywood ko da yake an ce magana a bakin mai ita ya fi daɗi saboda in kuka ji sunan shi za ku san cewa eh yau fa a zauren namu muna tare ne da babban bako ya sunan bakon namu. To a assalamu alaikum sunana Adam Hassan wanda aka fi sani da Adamu na gudu kuma sarkin mawakan barko To shin me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan ko in ce ka shiga harkan wake-wake? To alhamdulillah abin da ya jawo ra'ayina na shiga harkan wake-wake A duba da sauraron irin waƙoƙi irin namu na magabatanmu mawaƙanmu na dauri kamar irin su Dr. Mamman Shata irin su Dan Maraya. Idan kika ɗauki waƙoƙinsu za ki ji waƙoƙi ne wanda suke shi akan rayuwa fanni iri daban-daban. So gaskiyar magana wannan shi ne farkon abin da ya fara bani sha'awa ni ma in zo da nawa salon domin in wato ba da na gudumar a cikin al'umma ta ta hausa to wani hanya ka bi domin ka ga cewa kai ma fa ka shiga an dama da kai a wannan harka ta wake-wake to alhamdulillah lokacin da na kudura niyyar fara wannan al'amari duba da yadda na duba cewa ina da baiwar da zan iya ba da wannan gudumawa domin ita waka baiwa ce kamar da kowa ya sani so na yi bincike ta hanyoyin da ya kamata in hau ma'ana shine taya ma zan yi in fara kuma a ina ake yin abin kuma taya zan yi abin sakon ya kai so na yi bincike na kuma samu hanyoyi wanda kamar kano ita ce cibiya ta wato kaniwood a nan ne inda na yi tattaki na zo na bi matakan da ake bi har izuwa ga cimma nasara ta izuwa yau To bayan ka shiga wannan harka na waka a akan samu ɗan ƙalubale ta ɓangaren iyaye da kuma abokan hulɗa. Wani irin ƙalubale ka fuskanta lokacin da zaka shiga harkar waka? Mm, to alhamdulillah a matsayina na almajiri kuma ɗan almajirai na samu ƙalubale ta wannan ɓangaren lokacin duba da ina cikin wani tafiya ta almajiranci. so kuma gashi na zo na shigo harka kani dole an ce <laughs> taura biyu ba ta haduwa a baki so na dan samu kalubale ganin cewa a fannin da nake wani fanni ne na addinin musulunci kuma an zo an gana a wani fanni wanda za a ce kamar an ce wasan kwaikwayo ko kuma wani abu dai wanda ake masa fassara da abu ne mara kyau ta wasu fanni so na dan samu kalubale ta wajen musamman malamai na ko kuma magabata na ta wani bangaren ba iyaye ba iyaye na samu supporting ɗinsu a ɗari bisa ɗari so wannan shine kalubale na farko da na fara fuskanta kamun a fuskanci ma menene abin da nake sanyi to wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka magance wannan kalubalen na farko shine idan har iyayenka sun ce kar ka yi to wannan abin duk daɗinsa ka kura da shi idan ku sun ce kai yau ko sata ne in suka ce Allah ba da sa insha Allah za ka yi sai dai dubin ka ya cika mm. kawai a kama ka amma insha Allah yau za ka samu albarka fiye da inda kake zato to sai dai da sharuɗa wanda su ma iyayen za su baka sun ba da sharuɗa su na cewa kana karatu to kada karatun ya tsaya kuma kar ka yi kaza kar ka kasance abubuwa dai ga nan wanda kuma alhamdulillah mun iya bakin kokari wajen kare mutuncin mu da nasu gurin cimma nasara wannan su ne matakan nasarar da muka bi har muka kai ga daukakar da muke ciki a yanzu to wani waka ne zama waka na farko jigo da ya buɗe maka wannan harka ta waƙe-waƙe mm, to alhamdulillah gaskiyar magana waka ta ta farko wanda ba zan iya manta da ita ba ita ce fifita mana shayi hmm. fifita mana shayi ita ce wakata ta farko wadda na fara yinta kuma ita ce ta fara fita duniya kuma a kanta aka fara sani na to gaskiya dai da ni da masu sauraro za mu so a karera mana wannan waka ta fifita mana shayi saboda kowa ya tabbatar da cewa eh fa Adamu Hassan na gudu ne a zauren namu na yau haka ne fifita fita Fifita mini shayi sassai ta na sanyi, ki sanya mini lona madara. Fifita mini shayi naji ji sanyi. wuce dukan hankali lamarin sanki ya zama makarkin a raina sanki ya lamba haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da wato Adamu Hassan na gudu wanda shine babban bakonmu a yau a fagen wake-wake inda gashi dai ya rera mana waka na farko wanda ya ɗaukaka shi a wannan harka ta wake-wake. A bayan ka rera wannan wakan akan cewa ah, ku mawaka ko kuma wanda suke wannan harka ta kani kuna da ubangida to kai kana da ubangida ne ko kuma dai a haka dai kai ne Ubangida naka na kanka mm, to ai ba wani malamin da bai da ubangida bai da malami ana da ubangida kuma ubangida na sanani ne wanda wanda yake masana'antar na baya da shekara ashirin ya san wane ne ibrahim danko shahararren makaɗi ne kuma mawaki wannan shine gida na wanda nake alfahari da shi har yau har kuma gobe irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka to alhamdulillah gaskiya fagen nasarori na samu nasarori da yawa daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfahari da shi shine a lokacin da na fara harkar nan ban san kowa ba kowa bai san ba Allah ya bani ɗaukaka na samu ɗaukakar da daga nan har wajen Najeriya ba ƙasa in dai akwai bahaushe kaje insha Allahu in bai san ba ya san sunana in ya san bai san sunana ba ya sani hmm. na samu nasara ta sanin jama'a kamar a cikin gida najeriya gwamnoni da yawa sarakuna da yawa watakila gashi har ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya bani ɗaukaka a ciki hmm. kuma dalilin haka na je na sauke wani farali na farko wanda shine daukaka ta farko da na samu na je saudiya na yi aikin hajji na sauke farali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce in ka samu dama mm. ya minista da'a ilahi sabila ko ka je ka sauke kuma na sauke to wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasarori na a rayuwa wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake ciki yanzu haka ne to bayan haka wani a cikin waƙoƙinka wani waƙa ne ka yi wanda ya yi fice sosai bayan wannan waka ta fifita mana shayi da karira gaskiya kusan zan iya irga miki waƙoƙi sama da guda ashirin inda lokaci zai ba mu dama wanda babu wata waka wadda ba ta yi fice fiye da inda ake tunani ba in na faɗa hmm. wanda ya san lokacin ya sani in kika ɗauki fifita mana shayi akwai su irin zarafi zarafi a da ƙauna akwai irin su madafa da dai sauran waƙoƙi ga sanan irin su riƙe gwaninka ga sanan waƙoƙi ne masu to yanzu dai a rera mana ɗaya a ciki wanda in ka rera a mm. studio kowa ya san a wannan waka. to a ko waƙa wanda ita ma ina son ta a zuciyata riƙe gwaninka ka sa shi a ranka kada ka bar shi a baya zuciya ta samu sukuni tun na yaba hali ka ji da kai nake kar da ka tsallake ka gana burina. Marike sauraron mu yanzu kuma za mu dawo gefen kwalama inda sai in ce ku matso da akwatin rediyon ku kusa domin mu ji kuma wani kalan salon abin kwalamar bakuwar mu a yau za ta girka mana. To amma kafin nan ya sunar bakuwar namu na yau. Sunana Saratu Wais. To malama Saratu a me zaki girka mana ne yau a cikin kicin din namu? Eh ba wani abu bane mai yawa yau za mu haɗa yogurt parfait. To shi wannan yogurt parfait ɗin in za a yi shi da mai, da me uwar gida take bukata. Eh domin haɗa wannan parfait ɗin namu za mu buƙaci ba wasu abubuwa ne masu yawa ko wuyan samu ba. Idan kina da fruit ɗinki da ɗan yogurt za ki iya haɗawa eh kayan marmari. Da farko um, uwar gida za ta tanadi yogurt ɗinta Greek yogurt ko kuma plain yogurt amma dai an fi son Greek yogurt ɗin. wato yogurt mai kauri kenan. Eh. Yawwa. Idan aka samu yogurt ko plain ɗin ko Greek amma dai abu mafi mahimmanci shine zama yana da kauri. Yawwa. Akwai kofin da ake haɗawa a ciki musamman yana ƙara masa yana ƙayatarwa amma ba dole sai wannan kofin ba. Ko a cikin ɗan bol haka wato wani ɗan mazubi mai eh. wanda yake nunawa na gilashi kenan wanda yake da eh, na gilashi dai da zaka ga abin da ke cikin yawa wanda zaka ga abin da ke cikin kofin yawa um, sai a fara assembling su, wato haɗawa kenan da fara jerawa jerawa eh yawa mm. da farko za a zuba wannan yogurt din, idan so kike yayi zaki da zaki iya zuba sukari ko kuma ki ɗan zuba zuma duk yadda kike so in kika zuba yogurt din, sai ki ɗauko granola Granola wani abu ne da ake haɗawa a baking wato shi wannan granola ɗin yana ƙarawa fafe daɗi da armashi mm. kuma yadda ake ana sayarwa a shago mm. supermarket haka ko wani ɗan mall ko idan baki samu ba ma zaki iya haɗawa da kanki a gida mm. <clears throat> za ki samu oats ka oats kenan eh. da dabino da um, kwakwa gyaɗa um, wannan ‘ya'yan me ake cewa cashew nut. Eh. ‘Ya'yan kanju kenan. Yawwa to gaba ɗaya za a haɗa a yi bekin ɗinsu. Amma abu mafi mahimmanci. A bekin ɗinsu ko a niƙa su? Za a gasa. Za a gasa. Eh za a mm. gasa cikin oven ko kuma za ki ba su tsoro cikin frying pan abin eh. gashin na tukunyar wannan eh. frying pan yawwa. Idan aka yi samu wannan granola ɗin sai a zuba a kan wannan yogurt ɗin da aka fara sawa da farko. Shi yogurt ɗin kaɗan za a zuba. Eh ɗan kaɗan kawai <clears throat> madaidaici za a zuba mm. sai a zuba shi granola ɗin sai a kawo apple wato tufa kenan a yayyanka su dai madaidaita sai a zuba sai a kawo ayaba su ma a yanka su daidai daidai sai a zuba. Da mm. aka zuba sai a ƙara ɗebo wannan yogurt ɗin zuba a kai mm. in aka zuba sai a ƙara ɗauko a ɗibo granola ɗin a zuba a ɗibo tuffa ɗin a zuba a ɗibo ayaba ita ma a zuba mm. sai a ƙara ɗora yogurt ɗin haka dai za a yi ta yi har mm. a cika mazubin idan aka cika sai a ƙara yin irin wannan dressing ɗin na farko wato a zuba granola ɗin da ayaba da tuffa ɗin ya zama kenan eh eh ba zallar tuffa da ayaba ba duk irin fruit din da kike eh. so zaki iya zuba duk kalan abin marmarin da kake eh, bukata eh, zaka iya sawa eh zaki iya sawa sai daga ƙarshe ki ɗan ganishin wato ki ƙawata da ɗan kamar gyada da su yayan kanju da su sauran fruit din duk wani abu da kike so dai da zaki iya ci kuma zai maki daɗi sai ki dora a kai shikenan mun idar So haka yake masu sauraro kun ji dai kalan nau'in kayan kwalama ko in ce abin daɗi da bakuwar mu ta girka mana a yau ko in ce ta gwada mana fa yadda za ka yi shi saboda wannan abin na lura na 'yan gayu ne ko ba haka ba malama mm, saratu to uwar gida dai da fatan kin ji yadda bakwar mu a yau malama saratu ta yi mana tun daga farko har izuwa ƙarshe ke ma sai ki gwada mu mai gida a gida da yara a gida har ma da baki akwai irin bakin kunya wanda ba lallai sai kin dafa musu abinci ba to wannan dan abin gayin zaki musu sabida ki burge su to haka yake masu sauraron mu duka duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin wato abokan aiki da suka tallafa har shirin ya kammalu ya zo gare ku ni ya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum fi salam. Tun masu sauraro duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin ya sha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.